فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير ku mutane ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da alƙur'anin da muka saukar wa manzanmu Allah masani ne kwarai da abin da kuke aikatawa babu wani abin da zai ɓuyar masa daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu